العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد فيا أيها المسلمون عباد الله dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake jujjuya lokuta wanda ya sanya wa kowane abu yana da lokaci kowane abu Allah ya sanya mushi ajalinsa ya sanya wa kowane aiki sakamako akan wannan aikin da za a karɓa ranka ka koma zuwa godiya ta tabbata ga Allah wanda ya sanya mana duniya ta zama mazra'atan lil akhirah ta zama gona ce da za mu yi shuka a cikinta domin mu girbe abin da muka shuka a ranar kiyama godiya ta tabbata ga Allah wanda ya sanya mana duniya ta zama kasuwa ce da bayi za su zo su ci kasuwa idan yamma ta yi aka gama cin kasuwa kowa ya koma da gwargwadon ribar da ya samu ko hasara ya koma zuwa ga gidan shi tsira da aminci na Allah su ƙara tabbata ga babban jakada manzan tsira annabin rahma sasalam wanda bai gushe ba yana bauta wa ubangijinsa duk rantsi duk canjin yanayi bai taba sauka a kan layi ba har mutuwa ta rufe shi tsira da aminci na Allah su kara tabbata gare shi da alayen shi da sahabban shi wanda rayuwarsu gaba ɗayanta musulunci ne suka rayuwa babu wani canjin yanayi da tsananin rayuwa da ya sanya suka canza daga kan wannan addinin sun samu tabbatuwa har zuwa ran da suka koma zuwa Allah yan uwana musulmai masallata bayan Allah ina yi mana ci da mu ji tsoron Allah gaskiyar jin tsoronsa mu kiyaye Allah maɗaukakin sarki a sarari da wurin ganawar mu a ɓoye ubangiji ta'ala ya kira wani cikin alƙur'ani sai girma ya ce ya shi kai imani ku ji tsoron Allah gaskiyar jin tsoron shi kada ku yadda ku mutu face kuna musulmi duk canjin yanayi duk hauhawar farashi duk wahalar rayuwa kada musulmi ya yadda wani yanayi ya janye shi daga kan wannan turba ta musulunci har da mutu yana musulmi yan uwa musulmai masallata ba Allah ku sani cewa wannan duniyar Allah ya halicce ta ne ga baki ɗayanta domin ya jarabci bayan shi a cikinta duniyar nan bala'i ne da fitintunu da tsanani da Allah ya sanya a cikin wannan rayuwa ta duniya ba don komai ba sai don ya tabbatar da manufar da ya halicce mu domin ta saboda yana so ya gane masu imani na gaskiya da masu jabun imani wannan shine hikimar da Allah ta'ala ya sanya jarrabawa a cikin rayuwarmu ya jarabci inda suka fi mu su ne annabawan Allah babu wani annabi face sai da fuskanci jarrabawa a rayuwarsa wannan al'ummar a lokacin da annabi yake cikinta an jarabci wannan al'ummar an jarabce ta da yunwa an jarraba ta da talauci an jarraba ta da tsoro an jarraba ta da mace-macen rayuka babu jarabawar da annabin Allah bai gani ba shi da sahabbansa saboda ya isar da saƙon Allah bai taɓa canzawa ya ce ai tun da duniyar ta zama mutanen duniyar sun lalace shugabanni sun lalace bari ni ma in sake layi domin in rayuwa a akalla wa alfula ɗan uwa musulmai masallata bayan Allah ku sani cewa ubangiji ta'ala ya gaya mana cewa ya kutara mutane cewa ku sani kada wannan rayuwar duniya ta ruɗe ku kada wani abun ruɗi ya ruɗe ku ya canza ku daga kan manufar da Allah ta'ala ya halicce ku domin ta Allah bai halicce ku a duniya don ku ci abinci don ku sa tufafi don ku hau abun hawa don ku kwanta akan abun kwanciya ba a'a duk waɗannan Allah ya ba ku su ne domin ku ji daɗin ku amma manufar rayuwar Allah ya ce ku ku zo bauta mishi don haka ɗan uwana kada ka rubu da lalacewar mutane Allah ta'ala ya ce ya kira ya gaba baki ɗaya ya ce da mu ya ayyuhal ladina amanu alaikum anfusakum la yadurukum man dalla idza ihtadaytum ya ku da kuka imani kowa ya yi kokari ya rike imaninsa ya kiyaye imaninsa gwargwadon yadda zai iya kada kafircin wanda ya kafirta lalacewar wanda ya lalace kada ta ruɗe ka ka ce a haka duniya ta zama haka shugabannin ma suka zama wanda ya ce zai riko da gaskiya ba zai hau mota ba ba zai ji daɗin rayuwarsa ba ka sani kai rayuwar ku ba don haka Allah ya halice ka ba Allah ya halice ka domin lahirar kuma komai don daɗewa wannan duniyar za ka tafi gabata da duk kayan kawar da yake cikinta ba ka taba jin wani ya mutu ya tafi da gidajensa da motocinsa da kayan alatun rayuwarsa zuwa kabarin shi dukka wannan abu a nan duniya muka same su kuma a duniyar za mu tafi mu bar su menene manufar samuwarka a duniyar kada ka taba mantawa da wannan manufar ita ce Allah ya kawo ka duniya da dukkan ka bauta mishi kuma ba ku yi alkawari da Allah cewa Allah ba zai jaraba ka ba jarraba wannan dole don an jarabci waɗanda suka fi ku kuma sai Allah ya jarraba ku don haka Allah ta'ala ya ce za mu jarabce ku bi shay'in min da wani abu na tsoro da yunwa da talauci da hauhawar farashi da karancin ƙyanƙyan itatuwa da mace-macen rayuka Allah ya ce za mu yi wani jarabawa ko wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ummatul Qur'an Allah ya muku alƙawarin sai ya muku wannan jarabawa sai ya ce to ni albishi ga masu haƙuri su waye masu haƙuri waɗanda idan musibar ta same su idan jarabawar ta same su suke yadda cewa wannan jarabawar daga Allah ne kuma komawa mafitar shi ne komawa zuwa da Allah shi ne kadai zai iya yayi ba babu wani abin da ya fi karfin Allah idan har ka yarda jarabawa daga Allah ne kuma jarabawa ba ta samun mutane sai da hikima akwai hikima a ciki sawa'un kun gane ta ko ku gane ba ita jarabawa in Allah ya je wata cikin mutane Allah yana so su waiwaya su duba ina ne muke da matsaloli mu gyara kada kullum ka dinga rukuwa ai shuwa gabanni ne kaza kaza kaza da makamantansu a'a ranar kiyama Allah ba zai tambaye ka akan shugabanka ba amma zai tambaye ka akan ka kai karan kanka don haka ka yi ƙoƙari kai ka gyara tsakaninka da Allah kada ka rubu da wancan yanzu wannan jarabawar daga Allah ne to ku nemi yaye wata a wurin Allah shugabannin gaba ɗaya rayukansu zukatansu suna tsakanin yatsun Allah ne shi yake juya su yadda ya so don haka Allah ya jarabce mu da shugabanni a dalilin irin halayyarmu da ɗabi'unmu don haka mu wa Allah mu gyara Allah ne zai iya canza mana babu wani mahaluki wallahi duk duniya ba mu sai canza muku halin da kuke ci, wallahi sai Allah ya halice ku kuma alkawari ne tsakanin ku da shi cewa ba zai canza muku ba sai ku kun canza ma'ana sai kun gyara ku koma zuwa ga Allah ku gyara babu wani abin da ya fi karfin Allah ya ishi dan adam abin lura ga wannan rayuwar za ka tarar da lokacin da wani yake kuka a lokacin wani yake dariya a lokacin da wani yake cikin kunci a lokacin wani yake cikin walwala a lokacin da Allah ya karɓi rayuwar wani a lokacin yake kawo wani sabon zuwa da wannan duniyar wannan suna ce ta Allah sai mu nemi yayewar bakin cikin mu da damuwar mu a wurin Allah idan ka duba ka ɗauki garin da ka fito na tabbata a waɗannan kwanakin da ake ci wannan yanayin ake ta ihun nan a waɗannan kwanakin a ƙauyukanmu ko a garuruwanmu gine-ginen da ake yi na zamani ba a taɓa yin su ba tun da aka yi Najeriya. Kasa aka yi ba kawai aka fara gini, kuɗi ne ya amfani. Daga ina kuɗin yake wasu ne daga cikin Allah ya ba su kuɗi. Don haka mu roƙi Allah daga falalarsa mu nemi yayewar bakin cikinmu da damuwarmu a wurin Allah mu kyale mutane da sha'aninsu mu kyale shugabannin da sha'aninsu mu mu nemi yayewar damuwarmu a wurin mahalicinmu shi yake da abin da zai bamu shi ne zai iya yaye mana bakin ciki shi ne zai iya yaye mana damuwa bai taɓa mantawa da mu ba ko da na sakon ɗaya ka duba tsarin yadda Allah ya halicce ni ya halicce ka daga dubar ruwan halittar ɗan adam ya mai da mu gudan jini ya mai da mu gudan tsoka ya kusa mana rai ya ajiye mu a cikin wani wuri da ke da cikakken tsaro da kariya a cikin mahaifa a cikin wannan wurin muke ya ba mu iskar da muke shaƙa mu numfasa yake ba mu abin da muke ci muke sha tsawon watanni ɗaiɗai har wata tara ko ƙasa da haka ko sama da haka Allah bai taɓa mantawa da mu a wannan lokaci ba a yanzu ne kake tsammanin Allah zai manta da kai wallahi Allah baya mantuwa duk sa Allah yana sani su kawai abinda Allah ke so da ni da kai mu bauta mishi shi yasa ma yace da mu wa ma khalaqtum jinna wal insa illa liya'budun ban halicci aljan da mutum ba a wannan duniyar sai don su zo su bauta mu duk wani abin da aka baka na more rayuwa wannan kyauta ce ribar kafa ce amma manufa shine don ka zo bauta wa Allah to don haka kada ka taba bari canjin yanayi tsadar rayuwa hauhawan farashi ya sanya ka sauka da kan layi duk rinzi wuya wallahi jama'a mu gode wa Allah hikima ce ta Allah da ya sanya wa wannan al'ummar kwanakinta a duniya kaɗan ne wallahi wannan ta kyauta ce mu gode wa shekarun al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sittin ne saba'in kaɗan suke haurawa in ji Allah sallallahu alaihi wasallam da za a ɗaura maka ka tambayi duk wanda suka kai daga saba'in ɗin zuwa sama me ya rage wanda suke jin daɗin shi a wajen duniya abinci ko abun sha ko sitira ko wurin kwanciya idan Allah ya tsawata kwanakin ka duniya dukka abu mai daɗi da mutane za su ci kai zai zama poison ne a wurinka likitoci ma za su hana ka ci abincin da za ka ci sai an yi allura ya narke ko sai an dura maka wannan abincin shekaru sun tafi da za a barka a wannan duniya a tsawaita ka ka ɗaura a kan shekara ɗari kai da kanka za ka roƙi Allah ka mutu da kuma Allah zai bar ku a hannun irin wa'annan shugabanni da da kanku sai kun roƙi Allah mutuwa sai Allah cikin hikimarsa sai ya gajarta muku kwanaki a wannan duniyar ya ba ku maki da za ku tara lada mai yawa domin tafiyar da take gaban ku na tabbata dukkanin masallacin nan gaba ɗaya shekara ɗari baya da suka wuce babu wani ɗaya daga cikinmu da ke rayuwa a shekara ɗari da ta gabata a wannan masallaci in akwai kuma ba su da yawa a cikin shekaru ɗari nan da suka wuce mu da muka zo a yau gine-ginen da wanda suka gina a shekara ɗari da ta wuce suka yi a zamaninsu yau mu sai dai mu siyi wurin domin mu rusa kawai filin muke bukata wannan ginin ya zama tsohon yayi a wurin ababen hawansu yau sai dai mu narka su mu sake sarrafa su wancan ya zama tsohon yayi amma ba kar mu manta wanda suka mutu wayannan shekarun suka yi abin da Allah ya ce suka yi amfani da damarsu su suka gina lahirarsu wallahi har yanzu suna jin daɗi a makwancinsu a cikin kabarinsu kuma babu wata rana da alfijir zai keto rana ta waɗi face alkhairin Allah ya riske su a cikin kabarinsu saboda mai sun yi amfani da damammakin da Allah ya ba su su yi wa kansu tanadi domin lahirarsu wasu kuma haka suka zo waɗannan shekaru suka tafi a banza mutuwa ta riske su ba su yi abin da Allah ya ce su yi ba suna nan suna da dawa? suna cizon yatsa suna ina ma Allah ya dawo da su ɗan lokaci karkari don su gyara su zama daga cikin salihan bayi su ciyar da dukiyarsu su yi aikin alkhairi amma lokacin ya riga ya wuce shi ya sanya sahabin annabi kuma kani ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sanna Allah ya kare da gare shi yake cewa ina yi wa wannan al'ummar wasiya ina ji muku tsoron abu guda biyu ya ce dogon buri a rayuwa da kuma bin son zuciya ya ce domin dogon buri shi yake mantar da mutum lahira ya ce bin son zuciya shi yake hana mutum ya karbi gaskiya ya ce wannan duniyar da kuke gani ta riga ta tattare matsanta ta tattare kolinta ta ɗaure jira take kawai mai ba da umarni ya yi umarni mai busa kaho ya yi busa cikin kaho duniyar ta kama gabanta lahira kuma yanzu take shirin zuwa ta baje kolin da babu ranar fashewa har abada ya da duniya da lahira dukkan suna da ƴaƴa a cikin mun ƴaƴan adamu akwai ƴaƴan duniya a cikin akwai ƴaƴan lahira yace to wasiyar da yake mana mu yi kokari mu zama daga cikin ƴaƴan tahira bi ma'ana masu yin aiki a rayuwarsu ta duniya domin lahirarsu kada mu zama daga cikin ƴaƴan duniya domin ko a yau bahaushe in ya ce da kai kai ɗan duniya ne ma'ana ya gama da mutum to ya ce kada ka zama daga cikin ƴaƴan duniya domin ka sani yau aiki ake yi ba sakamakon aiki ake karɓa ba a yau amma gobe ranar lahira sakamakon aikin mu za mu karɓa ba sabon aiki ake yi ba a ranar lafiya don gona ka sani wannan duniyar gida ne na wucewa kawai zuwa muka yi mu wuce kamar littafi ne shafin littafi ne ake buɗewa ana wucewa ba a taɓa tsayawa ko da sakon ɗaya kamar dare ne ya yi gari ya waye kamar ka rufe ido ka buɗe haka duniyar take tafiya sha kawai alhassan basri ɗaya ne daga cikin kibarun tabi'ai manya-manyan tabi'ai da suke zamani da sahabban manzon Allah sa salama yake cewa ya kai dan adam ka sani duk wani yini da kawai gari a cikinsa wannan yinin ka sani ba ne a tare da kai idan rana ta haɗu wannan yinin zai koma zuwa ga Allah yana mai ba da labari a kanka in ka aikata kyakkyawa zai koma ga Allah yana yabanka idan ka aikata mummuna zai koma ga Allah yana zarginka ya ce hakan nan daranka ma idan alfijir ya keto haka daranka zai koma ga Allah yana ba da labari na alkhairi ko na sharri a kanka ya ce to ka sani wannan duniyar tamkar kwanaki ne kawai guda uku jiya ta tafi a cikin kirgena a kirgenka ba za ta dawo ba har abada jiya alkhamis ko idan mun sake ganin wata alkhamis to ni da kai mu sani wata sabuwa ce ba ta jiya ba ta jiya ta riga ta tafi abinda muka aikata masu rubutu sun rubuta sun yi fari sun tafi wallahi jiya ba za ta dawo ba a kirgena ba kuma za ta dawo ba a cikin kirgenka ya ce gobe da ni mai magana da ku masu saura babu wanda ya san wa zai ga gobe sai Allah amma yau ita ce tawa kai ma ita ce taka muna da dama mu tuba wa Allah min jami'in zunub daga dukkan zunuban da muka yi man taba taba Allahu alai at-ta'ibu min adh-dhanbi kamar la duk wanda ya tuba ya gyara Allah zai karɓi tuban shi wanda ya tuba daga zunubi kamar ya taɓa aikata wani zunubi na mu tuba mu ci damar da Allah ya ba wannan jarrabawa da muke ciki a ƙasar mu ta Najeriya mu gode wa Allah a kanta manzon sa Salama yake cewa idan Allah ya so bawa da alkhairi sai ya gaggauta masa hukumarsa a nan duniya a ɗanɗana maka kudarka a kan maka zunubanka ranar lahira za ka koma an gaba wanke ka a wannan wahalar da ta sha ya ce in Allah bai so bawa da alkhairi ba sai ya bar shi ya ta tsula tsiyarsa ya taɓa bakararsa ya duk abin da ya ga dama sai ranar lahira sai Allah ya kama shi a wannan ranar babu tuba babu gyaran aiki na dama ba za ta yi amfani ba don haka ɗin kwana in Najeriya mu gode wa Allah mu yi wa ƙasarmu Najeriya fatan alkhairi mu yi mata addu'a annabi sallallahu alaihi yake cewa la taqu ala anfusikum illa bi khairin fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun cewa kada ku sake yiwa kanku addu'a ko fata face na alkhairi domin abin da kuka faɗa mala'iku suna cewa amin a kansa kar ku tsine wa ƙasar kar ku tsine wa kanku kar ku tsine wa dukiyarku kada ku tsine wa iyalanku hatta abin hawan ku kada ku tsine shi inji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ku yi addu'a Allah ya gyara muku shugabannin ku ku roki Allah ya shirya muku kayan ku domin in kuka tsire musu to bala'in da zai biyo baya domin sun zalunce ku idan Allah ya karɓi addu'ar ku a kansu domin mutumin da aka zalunta yana daga cikin mutane guda uku wanda da zarar sun yi addu'a Allah yana karɓar addu'ar su ji manzan Allah salama daga cikin mutum uku akwai mutumin da aka ta. shi ya sanya ibn rajab al-hanbali cikin wata risalar sa qayyima ya karamar risala mai suna mu'amalatu zalimi sari a cikin wannan risalar ibn al-qayyim yake cewa ba dan munanan addu'o'i da talakawa suka yi akan shugabannin su ba da Allah ya kama shugabannin tun daga nan duniya don haka yanzu da aka zalunta idan kai mummunar addu'a mai zai biyo baya shine Allah zai kama shugaban idan Allah ya kama shugabanni sai al'umuran su damalmale su lalace su kasa gane gaban su gabantana bayan su tamkar kamar mota ce da ta gangaro tirela ɗauke da kayan dangote ta gangaro gangarar dutse sai birki ta nemi birki direba ya birki ya rasa me kake tsammani zai faru to haka al'amarin yake sai su rasa gane ina ne gaban ina ne baya al'amuran su rikirkice gaba ɗaya sai ya zama ku ne dai za ku ɗanɗana kuɗar domin ba za su bar mulkin ba sai lokacin da wa'adin barin mulkin su ne ko dai mutuwa ko kuma a ce an kare su a zaɓe ku kuma kuna ta ɗanɗana kuɗar ku da yin addu'ar a maimakon haka ku yi amfani da damar kuma ku roƙi Allah a matsayin ku na wanda aka ta? wanda kuka yi addu'a Allah zai karba ku ce ya Allah ka gyara mana shugabanninmu Allah ka yi riko da hannayensu ka ɗora su akan daidai Allah ka bamu kaza da kaza da kaza ka roki Allah min fadlihi ka roki Allah daga halalarsa a matsayin ka na wanda aka zalunta domin Allah shi yake azurtawa sai ya baka mai yawa wanda ba wanda sai karba idan Allah ta'ala ya riga ya ba haka kuma na masu albarka masu daraja wannan shine hudubar mu hoton Najeriya mu a yau mu dage muna roƙon Allah mu saki shirya mana Najeriya babu da wata ƙasa a duniya sai Najeriya ita Allah ya zaba mana ita Allah ya so mu rayu a cikinta don haka mu yi ƙoƙari mu yi aiki da hankalin mu roƙi Allah ya gyara mana Najeriya wannan shine aiki da hankali sunnar annabawa kenan annabi ibrahim ya roƙa wa makka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo ya roƙa wa madina ya ce ya allah a lokacin da annabi ya hijira dawo madina suna fama da annoba da mugayen namomin daji da kunamai da macizai manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Allah annabi Ibrahim ya roƙa wa Makka kuma ina roƙa wa Madina sabai suka ce da idanun su suka ga wannan miyagun abubuwa suna fita daga cikin garin Madina yau an wayi gari duk duniya babu inda yake da daɗin zama irin garin Madina duk duniya babu inda yake da daɗin Madina in ba zan falalar haramin Makka ba alhazai in suka tafi hajji ko umara wallahi za su goma ce su rayuwa a madina su da kuɗi Za haka muna roƙon allah ta'ala ya gyara mana najeriya allah ta'ala ka shirya mana shugabannin ka sanya musu tausayin talakawansu allah ka ko da hannayensu Allah ta'ala ka yassare mana wannan tsadar rayuwa Allah ka kawo mana saukinta Allah ka yassare wa kowa abin da zai yi rayuwa a cikin ni'ima da kwanciyar hankali Allah kai ne arrazzaku kenye alfatahu